Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya rukon ƙwarya wata shida ana bakin cikin mace ta je ta yi to kuma sai kake tunani idan zaɓe ya zo za a bar su to wannan magana da ka kaga muna yi duk wannan taratsin da muke yi muke domin mu share fage idan lokacin zaɓe ya zo Masu saurari Assalamu alaikum barkan da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Talata ƙungiyar da ke fafutukar ceto 'yan matan Chibok Back Our Girls ta yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasar Najeriya domin yin tuni game da buƙatar gaggauta sakin sauran 'yan matan da suka rage a hannun ƙungiyar da kuma dukkan waɗanda ƙungiyar ke garkuwa da su. Yayin da a mai da martaninsa mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo ya bayyana cewa gwamnati tana kan tattaunawa da nufin ganin an sako su nan ba da daɗewa ba. Za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. To kafin nan bari mu koma kan batun damawa da mata a harkokin mulki. A daidai lokacin da mata a jihar Kano ke bayyana takaicin kin amincewa da ba mata mukamin kantoman riko na karamar hukuma. Sai gashi a makon da ya gabata Majalisar Tarayyar Najeriya ta ki amincewa da sa batun aiwatar da yarjejeniyar da ƙasashen duniya suka cimma na ba mata kashi talatin da biyar cikin ɗari na mukaman siyasa. abin da 'yan fafatuka ke bayyanawa a matsayin koma baya. To yau ma muna tare da Maryam Hali da kuma Hawwa'u El Yakub dukansu 'yan gwagwarmayar kare harkokin mata da ƙananan yara waɗanda ke tsokaci kan harkokin siyasa a jihar Kano. Rukon ƙwarya wata shida ana bakin cikin mace ta je ta yi. To kuma sai kake tunani idan zaɓe ya zo za a bar su yi? To wannan magana da ka ga muna yi duk wannan taratsin da muke yi muke domin mu share fage idan lokacin zaɓe ya zo. wannan ba shaka yanzu dai akan tubalin da muke magana shine na cewa an zare wannan sunaye na mata a cikin kantomomi amma lokaci zai zo da zamu magana mu wara da mata kai akan su fito a dama da su. Tama a baya me wani zai ce me yasa kun yi shiru tun da duk zaɓukan da ake yi ma za ki ga matan ma ba sa fitowa. Me yasa sai a wannan gabar za ku yi ta surutu musamman Mata nawa ne suka fito zaɓe aka ka su. su aka hana su kai labari. mata nawa ne suka fito na san naja'atu ta fito na san barista sa'ida sa'id na san da akwai zainab audu bako na san mata kansuloli da suka fito ko ni idan da ga takwarancin maryam kofar mata ga maryam kofar mata ko ni da zan samu dama da zan fito a kansila ta unguwarmu amma ba za su baka wannan daman ba duk yanda za a yi mazanin sun tattare sun babbake kuma idan an zo ƙuri'a kuma a ce mu ne nan za mu musu arin gizon ƙuri'a mu je mu musu ruwan ƙuri'u to lallai fa idan ba a ba mu dama ba to mu ma fa za mu fara Hajiya Hauwa yanzu ba kya ganin cewa ya kamata kuma komawa yadda kai cewa jam'iyyun siyasa su dinga ba mata gurabe na takarkaru alabashi al'ummar gari su yanke hukunci to ni da ma da daga farko ma wannan tambayar ka fara yi ina gada da ba mu maganganu masu yawa ba daga farko dai abin da ya kamata al'ummar gari ma su fara sani shine menene ita mace saboda akwai sau da yawa za ka gani ko muna magana da 'yan uwanmu 'yan najeriya wanda ba su zo daga nan ba kullum a tunaninsu matar musulmi 'yar arewa tana da ah, ci baya na ɗaya kenan na biyu ana tauye mata hakkinta na uku ma shin su kankamin ma addinin mu suke yi saboda suna gani addinin mu ne yake tauye mana hakki kuma mun san wannan ba haka bane ko kaɗan. na farko shine mutanen gari su sani tsakani da Allah ba mu yi wa addinin musulunci adalci ba ko kaɗan saboda muna ta ɓoyewa a bayan shi muna barna na uku malaman mu su fito su ringa faɗin gaskiya su daɗan tunawa mutane darajar mace da irin abubuwan da ya kamata a ringa yi don sauƙaƙa wa mata da yara rayuwarsu na hudu shine gwamnati ta sani duka abin da take yi ta ajiye wani gurbi da policy wanda zai dadada rayuwar mace da yara wallahi idan mace tana cikin bala'i 'ya'yanta suna cikin bala'i kuma idan mace da 'ya'yanta suna cikin bala'i wallahi al'umma gabaki ɗaya sai ta gurɓace idan kuwa mata suna cikin raha suna jin daɗi dole ya zamanto za su samu natsuwa wanda za su kula da 'ya'yansu da mazajensu wanda zai kawo rahama a cikin rayuwa to amma idan haka ne tun da jam'iyyun nan su ne inuwa ko eh, wato lema da ake shiga a ƙarƙashinsu a tsaya takara eh, sannan a nemi ƙuri'ar mutane me kuke yi ne a kungiyoyi irin naku nan game da jam'iyyu su fahimci cewa ko shugabannin jam'iyyu su fahimci cewa akwai bukatar a dinga ba matan nan suna wato takara da ta dace to ni dai kamar yadda na yi maka magana daga bisani tun daga farko ina yawan shigowa kungiyoyi kala-kala waɗanda suke nema na ba su shawarwari akan harkar jinsi kuma na san ƙungiyoyin nan kamar su dag su da su kansu masu gender studies na uh, research uh, uh, gender research center ta biyu ke duk wa'annan hoɓɓasan suna ta ƙoƙari suna nunawa cewa a sauwaƙa wa mata a kan irin wa'annan harkoki saboda siyasa ce inda america ake yanzu zan fito siyasa in za a bi doka irin ta Amerika babu wani banga babu zage-zage irin wanda muke gani nan babu wani kashe-kashe sai ka fito siyasa ba wani abu bace ba saboda kai ma kana so ka taka rawa a cikin tallafawa kasar ka amma abu ne wanda namiji ma yanzu ni a matsayina na mace idan ɗana ya ce zai shiga siyasa so dole gabana ya faɗi saboda yanda harkar siyasa take tafiya dama babu tsafta ita kanta um, ganin kamar kuna da rawar da za ku taka ko mata wajen tsaftace shi to ai shine muke yanzu wannan maganganun da muke yi shine rawar da muke takawa a yanzu kuma in Allah ya taimake mu muka samu dama gwamnati ta fahimce mu cewa ba a dawa muka fito yi ba ba kuma gaba ya gaba muka fito yi ba su ma wa'annan kungiyoyin um, na siyasa suka fahimci cewa a a tallafa musu muke so mu yi kuma mu ma muna da 'yancin mu a matsayin mu na dan adam yanda muke fita mu karatu in kuma muke taimakawa mazajen mu a gidajenmu muna da dama a bamu wannan dama mu ma mu samu mu zamanto muna gwagwarmaya ta taimakawa ƙasashenmu ko kuma jihohinmu saboda haka ni ina gani ya kamata a yanzu mun zo gabar da za a ce mutanenmu suna da wannan ilimin ajiya maryam a ƙarshe yanzu ga abubuwa yadda suka zama kuma ta yiwu har yanzu ma za a iya cewa kuna da jan aiki a gaban ku na su kansu jam'in siyasar ba su kamar ba su fahimci rawar da ya kamata ku taka ba ko za ku taka a harkokin siyasar nan kuma gwamnatocin an hau su ma ɗin kusan dai haka ake an bar ku dai a matsayi na naɗi na naɗin ma gashi nan ana kiki kaka a wasu wuraren yanzu menene mafitar ku mafitar shine a wayar da kan mutane su gane cewa ita ba mace ita ce ta cancanta ma ta fito ta tsaya takara idan ta ci zaɓe ta yi shugabanci saboda ita matan nan da kake gani mace idan ka duba ta uwar wani ce 'yar wani ce ƙanwar wani ce yayar wani ce matar wani ce don haka idan mace tana mulki sai ta fi kula da da al'umma akan namiji don haka idan al'umma ta ma gane haka musamman al'umman mu nan arewa wanda ake amfani da addini ake nema a tauye mata idan al'umma ta gane cewa ita fa mace idan za ta yi mulkin nan sai mata fi yin adalci akan namiji al'umma ta gane wannan sannan kuma sai ya zama cewa ita kanta siyasa an tsaftace ta yanda idan mace ta fito babu wani abu da ba za ta gamu da wani tarnaki ba ga rayuwarta ko ga rayuwar ko wani cikas ga rayuwarta ko rayuwa yanta ko rayuwar wani da ke kusa da ita to a lokacin ne mata su iya fara fitowa amma a yanzu a yadda muke tafiya ba matar da zaka ce ta fito ka ce ta fito ta tsaya takara ta za ta fito ko da ta fito to na farko ga shi yadda mazan nan za su yi yadda suka yi su zare sunanta na biyu kuma ga matsala ta al'umma za su bata wani fahimta ne ko kuma wani fassara wanda bai kamata ba hmm. don haka abin da ya fi cancanta shine sai an fara wayar da kan al'umma sannan a wayar da kan su kansu matan akan ya kamata su fito su ma a dama da su ba wai domin wannan zai yana da wani abu da zai ko kuma zai taba addinin su ko zai taba al'adar su ko zai taba matsayin su na hmm. cewa su mata ko mutuncin su ko matsayin su na mata ba Aisha wa a ah, sakon ki na sakona na karshe shine dai kamar yadda uwa uwata Maryam ta yi magana wallahi duk wannan kace na ce ɗin da ake yi rashin ilimi ne wanda ko kuma zan ce rashin fahimta ce da rashin wayewa idan mutum yana da ilimi in kai masa bayani ya kamata a ce zai fahimce ka sai muka ga ya kamata ɗin, in Allah ya baka ilimin ko mace ko namiji ka fito kai ma ka yi naka gyara kayan ka ai bai taɓa zama sauke mu raba ba Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Maryam Hali da kuma Hawwa'u El Yakub da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.